shi ne yake wajen mataki na uku na hudu yanzu shi ne mafi karanta saboda haka wanda yana daga cikin hoɓasan da aka yi domin ainihin wato a kan cewa an inganta lafiyar a al'ummar jihar jigawa gwamnatin jihar jigawa ina zaton a jihar a najeriya ita ce kaɗai gwamnatin da ta amince kan cewa kasafin kuɗin ta kashi goma sha biyar kamar yadda aka nema shine zai zama kashin da za a ba kasan ma'aikatar lafiya ko kuma bangaren harkokin lafiya to alhamdulillahi a bisa wannan muna aiki da ainihin wato ƙungiyoyi da hukumomi da yawa da suke taimaka mana dangane da abin da muke gudanarwa a ciki ba za mu manta da ainihin hukumar who akwai unicef akwai brin akwai pastu akwai world bank da kuma global fund akwai ainihin hukumar nan da ake kira hukumar mdg wato hukumar da take cimma muradin karni wannan da su da hukumar inshora ta lafiya kowa a nan zai iya mun shaida kan cewa asibitocinmu da yawa yanzu mata suna zuwa su karɓi magani kyauta mata suna samun maganin nan yara ƙanana suna samu to alhamdulillah wannan ishin fada ce na yi dangane da bayanin abin da zan yi akan ainihin allurar rigakafi lokacin kafin